Fada iya mata masu ɓacin rai wuri ne na tautaunawa da kuma wayar da kai. Ya zama muna dole mu wayar musu da kai, mu tautauna da su, mu yi musanyen yawo da iya matan ne. Euh, Ku za ku iya bayyana mana wasu daga cikin maudu'an da kuka tattauna kansu? Akwai magudu'i da dama da ake magana saman su da saƙonni kamar saƙon da yake magana akan auren da ake ma yara da ba mu yarda da shi ba. Irin waɗannan sakonni ne muke badawa da shan kiban da iya mata suke yi ba mu yarda da shi ba. Yaya ne kuka tsara wannan tattaunawar? Mutum zai shigo ya zaɓi magudukin da zai yi muhawarar saman shi. Sannan ya zaɓi gungun iya mata da bai wuce ba mutum hudu ko mutum biyar da za su tattaunawa akan wannan maguduki. Ba wai 'yan matan nan ba kaɗai za su ci gaba da magana. Har da shi ma zai kawo tashi karuwar. Tunda kun san da wa mu dai ba ƙwararru ba ne ba. Kenan duk wanda yake da masanya akan magudukin da ake magana akai ya kawo tashi gudunmuwa. A cikin wanga wurin namu na tattaunawa da canza yawo. menene ra'ayinku bayan wannan tattaunawar ni dai na ji daɗi sosai saboda na koyi abubuwa da dama mutane suna zakuwa su yi mini tambayoyi mu kuma muna ba su amsa a gani na dai mutanen ga sun taimaka muna wajen sani abubuwa da yawa da bamu san da zaman su ba mu ma ta namu bangare muna taimaka musu saboda duk yawancin mutanen ga da sun ka zo wajen wanga fada baki ne suna gaya mini yadda abubuwa suke gudana a kasashen su da kuma yadda ake kula da rayuwar 'yan mata da sauransu kamar ni ban taɓa bulaguro ba, amma yau na hira da mutanen Mali, ban taɓa zuwa Mali ba. Suna gaya mini yadda yankan da ake ma iya mata yake yawa a can Mali. Ni ban san da ana yin yankan nan ba a garin Mali. Ashe da har yanzu akwai uwayenmu da tsohinmu da suke ɓoyewa bayan irin wa'anga al'adu na yankan da ake.